Ishaya Sura hudu A wannan rana mata guda bakwai za su cafke namiji guda su ce, Mu ciyar da kanmu mu kuma yi wa kanmu sutura, kai dai bari mu ce kai ne mijinmu, ka ɗauke mana kunyar da za mu sha, reshen Ubangiji A wannan rana reshen Ubangiji zai zama kyakkyawa da kuma ɗaukaka, kuma amfanin ƙasar zai zama abin fahariya da ɗaukakar waɗanda suka rayu a Isra'ila, waɗanda suka rage a Sihiyuna, waɗanda suka rage a Urushalima, za a ce da su masu tsarki, wato, dukan waɗanda aka rubuta a cikin masu rai a Urushalima. Ubangiji zai wanke duk wani ƙazantar matan Sihiyuna, ya tsabtace jinin da aka zubar daga Urushalima ta wurin ruhun hukuncin da yake ƙuna kamar wuta. Sa'an nan Ubangiji zai sa girgije hayaƙi da rana da harshen wuta da dare a bisa dukan Dutsen Sihiyona da kuma bisa waɗanda suka tattaru a can, a bisa duka kuwa ɗaukakar za tă zama rumfa, za tă zama rumfa da inuwar da za ta tare zafin rana da kuma mafaka da wurin ɓuya daga hadari da ruwan sama.